mu a shafukanmu na sada zumunta na wannan tashar ta radio wadata kan mita 700.4 ya mai da kewaye barka mu da wannan lokacin barka kuma da sake kasance da mu a wannan ranar ta yau asabar kuma daidai lokacin da muke gabatar muku na wannan shirin namu da kuke dakonsa a duk irin wannan lokacin akan wannan tashar. tare da bakonmu na kowane mako da Firizidan Nuhu Muhammadu Arzika shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar farar hula ta npcr Wanda duk da muna cikin lokaci na wata azumi al'umma musulmi, yau muna cikin watan wuni na e, sha uku na azumi insha Allah idan mun kashi muna fatan kuma Allah ya ba mu lada ya kuma yafe muna kurakurai ya kuma kasance muna cikin waɗanda za a bayan da Allah zai iya daga wuta zuwa aljanna. President barka da wannan lokaci. Barka Da fatan eh, an tashi lafiya ya tashi kuma asuba. To an gode ma Allah. To madalla ga mu mun sake dawowa cikin wannan zauren kamar yadda muka saba duk da yanayin azumi da kuma muhimmancin da wannan shirin yake shi ga masu sauraro. Eh, muka gabatar da shi a cikin wannan azumin wanda kuma ya zai taimaka wa 'yan ƙasa su fahimci wa'yansu abubuwa da kuma watan ɗaya musu kewa na kaɗaici. Haka. Na'am. to alhamdulillah sai mu Allah mai kowa mai komi godiya ka san muna cikin hali na e, ta'aziyya mm-hmm. eh, muna uhani da muna cikin zaman makoki mm-hmm. muna cikin halin yin ta'aziyya ga duka 'yan uwanmu mu. Mm-hmm. Eh, maza da mata na birni da na ƙauye dangance da abin da Allah ya kawo. Mm. kuma abinda da yanayin da muke ciki na matsalar tsaro a cikin ƙasanmu mm. eh, mutanen da suke ci gaba da eh, yunkuri mm-hmm. na da zama tsaye makiya zaman lahiya masu zaman lahiya hasada mm-hmm. to wannan muna fata Allah mai kowa mai komi addu'o'in da muke nan muna yi Allah ya kama muna mm. Allah kuma ya tsare mu Allah ya muna darnin kare tsakanin mu da su ina umarni da wannan dama domin kuma in isar da gaisuwa ta ga al'ummar Nijar maza da mata na birni da na ƙauye da suka ci gaba da ba da eh, ƙoƙari da hanzari da kuzari mm. da juriya zuwa ga koko da mun kasa kanmu mm. kokowa ce muke yi ta ƙasa tuƙuru ta wakai wannan yana da kyau duka 'yan ƙasa maza da mata birni da ƙauye na ciki da na waje su yi fa'inci wannan tafiya su fa'inci wannan niyya da wannan guri Allah ne ya kawo lokaci ya samu ne 'yan ƙasar Nijar na wanga lokaci na wanga zamani Allah ya samu ne abin yake bisa kanmu ya zamanto ya wajabta a kanmu domin mu tashi tsaye-tsayin daka mu yi kokowa mutunci mu yi kokowa garkon mutuncinmu mu yi kokowa tabbatar da imaninmu ga ba mai yi sai Allah kun ba wanda ya sai sai Allah kun ba wani mutum ne wani mahaluki a duniyar nan da ya kamata mu ji tsoron shi wanda ya wuce Allah mun yi imani kuma komi kake takama Allah ya hika duk abin da kake takama na ƙarhi ko ta dubara ko wani makirci ko wani abu Allah ya yi ka sanin wata za ya yi maka magani to don haka muka mai da al'amarinmu ga hannun Allah muke ci gaba da ibada muke ci gaba ga roƙo muke ci gaba yin abin da ya kamata mu yi don saboda eh, Allah da ikon shekaru na sauƙin tafiyar nan duniyan nan tana cikin lokaci Allah ya ya halice mu ya halicce mu kuma ya bamu dama ba kwance muke ba ko kwana muna jiran mu ce komi gala-gala sai ya yi muna a'a wajibi ne mazan mu da matan mu birni da kawai mu tashi tsaye tsayen daka mu yi daidai gwagwaron abin da muka iya yi wanda muka mallake shi mu jira kuma abin da ya kare mu bar mu Allah to yanzu ina amfani da wannan dama domin in isar da gaisuwa ta ga kuma ƙungiyoyi na musulmi na Nijar mm. ko in ce ma na addinai na Nijar gaba ɗaya wanda suke tunda akwai mu da dange masu addini wanda ba na addini musulunci ba. Mm. To waɗannan ɗin masu ma suna kawo tasu gudunmawa a matsayinsu na ƙyan ƙasa. Mun san da su mun san ƙoƙarin da suke yi kuma muna fata Allah da ikon shi ya sa da tasu addu'a da namu addu'a Allah ya ba mu sa'a mm. mu yi mu ƙasanmu jicci na kaza ta ɓoye kwanta. Mm-hmm. mu yi ma ƙasar mu jicci na kaza ta ɓoye diyanta saboda ƙasa dai ta mu ce mu ne 'yan ƙasa ya kamata mu tashi tsayin daka mu yi abin daga sa e ƙasar mu ta yi mutunci ko kuma ta wace ko kuma ta zan warwas ko ta zan abin rena ne abin a rena yanzu wannan tahiya muna yin ta sannu sannu tun ranar shida ga wannan wata eh wata hmm. na juye na shekarar bara mhm. lokacin da Allah da ikon shi ya kawo dama na a yi juyin milki a taka burki a taka burki ga tahiyar nan da ake yi wadda ba ta da ba ta adalci ba ce mhm. tahiya ce ake yi wadda alamu akwai alamun gaskiya ko alamun adalci amma akwai a eh, nan anannaro ne aka ce in ka nan na anannaro mhm. eh, shi ne kamar in an ta yin cawa hmm. to ya an taika yin cawa to sai da dubaru sai a yi wani kamar kalan kuwa hakan ga mm. na itace sai a aza cawa a kan shi sai ya yi boko mm. kenan in mutum ya gani sai ya aza cawa kan cawa girma gare shi kuma tsaka babu komi ciki mm. to shi shine ake ce ma anan nawo da irin hausa mu to kaga kenan ya zama abin zalunci abin yauda? an nuna kama muna cikin tahiya kamar demokrasiya ce ake ana nuna an yi zaɓe an zaɓi magabata an zaɓi wakilai suna aiki don ƙasa don jama'a ya kamata su yi aiki a demokradiyance don taimaka ma al'umma taimaka ma ƙasa sai a waye gari kawai ba gaskiya bane ba haka bane abin da ake yi eh, sunan demokrasi ake yi aiki da shi hmm. amma babu inda babu inda aikace ake yin ta demokrasiya ne musamman eh majalisar ceton ƙasa eh na da za sun ka kawa bayan an yi wannan juyin milki sun hito shekaran jiya da gwamnatinsu sun huddo takarda shekaran jiya asabar da ta wuce eh eh asabar mun dan tabo zancen eh muna ɗan can amma bai yi da tabbata eh. ba ne ka ni ina da eh, ko ina da dumi dumi <laughs> eh. magana ba ni iya ba ni sa ba ni wuce gona da iri ba ni sai in bari su da adda abin da ya kamata su ya to su ne za su haɗi mm-hmm. ba mu za mu cewa ga wai bala mm. dan shi ne ko kana da ma wani fahimta ko wani tunani ko wadansu matakan da ya kamata a ɗauka to tunda akwai wanda doka ta azama nauyin su ɗauka mm-hmm. to sai ka bari su ɗauki <laughs> duk sun ɗauka da baya kai magana eh, eh, yanzu eh, kaga ai ranar da muka yi wannan hira rana wata yau mhm. ai nan ne aka huddo magana alhali ko mun yi nazarin cewa waɗannan baki ga irin lalatar da suka yi muna mhm, mhm. ga irin halayen da suka zo da su ga irin maganganun da suka zo da su ga abin da suke son su cusa muna ra'ayi ga walakancin da suka yi muna tun da suna menene walakanci ka taso zo shi gidan mutum baka bashi barin ya baka damar ka zo kuma in ka zo ka nuna kai na ga faɗin abin da za a yi ba kai za a yi ma shawara wa da kuma ga kuma ala dole kai dibin mutane dole komi suka tsaye da sai a bi ka to kaga wannan ya zan reni kenan kenan ya zama to su suna dibin sun rena mu kuma ka diba gani wanda suka aiko mutanen da suka aiko wanda suka zo wannan abu a rena ne ne fa ake aiko ire-iren su wanda ga sunan ba su da wani zumma in ka kalle su ma ba wani wata muhimmanci wani zumma wanda ga sa ya kamata a ce eh, haka ta faru ai cikin mutane akwai zumma ka san zumma ko mm. zumma kamar mm. annura a ce mm. akwai akwai kamil eh, akwai da an ganka an ga an ga kamalallen mutum kuma an ga wanda ya kamata ko a tashi tsaye ko abin a dauke shi a mai matsayin kamun da ya kamata ya mishi to akwai su in ka ga za su aiko mana wani mutane a walakamance ma suka mana wanda in ka ga ne ita tasha bakin wadata eh ko ko nan bakin kasuwa ko kallo ba ta ishe ba karamin minista ce ba ko kallo ba mutum ma matsayin ta na karamin minista ba in ka ganta dai bata da wani wani abun da sa kama kalle ta amma irin su zaka aiko mu mutane a ce ga su su zo su ne kuma kai da da da matsayinka da komi da komi a ce wai a walakance hmm. ka zo su ne an ka aiko maka su zo za su kuma faɗa maka abin da suke so kuma kai dole ka bi to wannan wannan ai da ake zancen mutunci hmm. ai mutunci ba kuɗi bane mutunci mutunci ba arziki ba ne na kuɗi ko na na ƙada mm. mutunci arziki ne wanda ba ya da misali ba ya da gagara misali ne ba iya da tashi da dan shi mutane masu magana yan iya magana suka ce mutunci nono ne mm-hmm. aka ce in ya zube bai kwasuwa mm-hmm. saboda ni aka ce nono an ce nono saboda nono ya wuce ruwa ka san ruwa an ce ba a rayuwa sai da ruwa to amma shi nono ai ba a rayuwa da ruwa ɗaya kuma kaga nono kana iya rayuwa da shi duk cikinmu da an ka mu nan ga da muka tashi da nono ne mun rayu sai da mun kai kusan shekara guda ba mu cin wani abu sai nono muke sha nonon nan ne yake rayar da mu yake da sinadaran da ke cikinsa wanda komi a ciki daidai gwagwado wanda suke baka damar ka rayu kenan nono kammalallen abu ne dan shi an ka ce mutunci kamar nono yake kenan in ya wace in ka bari mutuncin ka ya zube ko wani ya yi abun zuda maka mutunci to wanda duk ya maka abun zuda maka mutunci bai riga maka komi ba komi bai riga maka ba hmm. in dai ya tunda ya yi shi da niyyar shi guyin shi ya zuda maka mutunci hmm. a walakance a ne saboda yana ganin haka ya kamata shi ya yi hmm. to kenan duk wanda ya yi irin wannan kai ka bar shi da Allah ka ɗauki matakai kuma akan wanda ya kamata ka ɗauka daidai gwagwado ba sai an yi dogon zance ba don yanzu da suka zaka suka ce suna son su zo su gane suka zo suka ce ga yin kuma abin da suke son su yi mm. to yanzu da aka yi maganganu sai suka kwatanta in ba a eh, karshen ta ma bayan sun yi magana da mutanen gwamnati mm-hmm. da shugaban gwamnati ba, musamman mm-hmm. sai suka ce kuma ai bata kare ba son suka yi ala dole sai sun gamu da shugaban kasa kamin su su samu damar faɗa mashi ma abin da suka yi zance da shi kadi ba gani ba mm. ka yi hira da prime minister eh, ko da ministoci da prime minister mhm. to ai ka ba su damar su su yi mishi kwantar handi ko kamin ka ce kuma a'a kun gamu da su kuma hallau yanzu ba su isa ba sai kun koma kun gamu da shi da shi oga kwata-kwata mm. ina gaske ku take saboda bisu kakarar saboda a walakance sun mai da mutane da a raina ne ake ɗauka ƙasashe magabatanmu mm. tun da magabaci ne kake gani da girman shi da komi da matsayin shi mutum da ya sabko dan dan shi ya zo shi kenan kuna jin tsoro sai a ce sai presidents sai fara shugaban ƙasa kawai fara shugaban ƙasa kake ganin su a lokacin sun san waɗansu ƙasashe waɗansu ƙasashe ko komumuwa waɗansu komumuwa na ma'aikata manyan ma'aikatan gwamnati ba sa gani su tu waɗanga irin le komi da na wani bank mondial fmi e, mm, mm, wane ne in sun zo ya dai komi irin su da aka gama su da su amma a yau din nan mun yi zama nan kasar ga inda representant resident na bank mondial ko fme wato ya gani yake ma shine shugaban kasar in yana bukata shi in yana gani yake yana bukata audience eh, bai iya bukata ganin president ko prime minister ko minister de plan a ya ce yana bukata ganin shiga ga ini a ce bai same shi ba alhali ko sun san waɗansu kasashe mm-hmm. suna watanni ma suna neman samun dama a basu zo su gani ka fahimta suna zuwa suna dawowa suna suna zuwa suna dawowa suna neman a ba su lokaci in har a gani da ya kamata eh, to duka wannan yana cikin tsari kuma yana cikin tsarin daga tsarin ma ana iya gane hankalin girmamawa da mutuntawa mm. da kuma kai yadda ma ka ɗauki kanka duk abin da kake ina faɗa maka ka shi a zakari waton komi kake yi in kowa ya rena ka kai kaka raina kanka kuma in kowa bai mutunta ka ba kai ka mutunta kanka mm-hmm. ka san kai wane ne ka tsaya a kan haka amma in kai baka mutunta kanka ba ka rena ka kanka ba ka dauki kanka wani abu ka mutunta kanka ba ba kai abin da ya kamata ka hana kanka yin abin da bai dace ba ka yi ka yi shi kenan kana cikin wanda ka koma ballagaza to kenan wani fa da gadin wanda kake kan jikinka haka nan shi ma zai daukan matakai na tabonka haka ne zan ce yake amma eh amma don duka wannan yana da kyau mutane su fahimci wannan ta yanzu da aka zo aka yi maganganu dama mun jima muna faɗin kokowa da muke yi a nan Niger mm. muna kokowa ta tabbatar da mutuncin mu ta kokowa na girma na hudda da duk wani mutumin duniya ko ta ƙasa ko wani wata hukuma ta duniya za mu iya mu hudda da ita bisa hanyar mutunci da mutuntawa in akwai abin da kace so gare mu a zo a zauna a yarjejeniya a dibi yadda ya kamata abin da an ka a baka abin da an namu ka mu mun sani ba mu iya yin komi da kanmu da kanmu dole sai mun yi hudda yanzu muna da arziki musamman irin arziki na, na ma'adanai to amma ai ba mu iya sarrafa shi ba ai kuma ba mu iya hidda shi ba ai kun ba mu da kayan wannan aiki kun ba mu da mutane ƙwararri da suka iya wannan aiki a wani fanni fanni wani wasu muna wani wasu da Allah ya ba mu sa'a mun kai gare su to kenan tun da abin ya zan haka nan kenan dole ne cikin tahiya sai ka ga da wa za ku iya ku daidaita domin kowa ya samu nashi kaso ya mm. samu nashi rabo cikin hankali kwanci ya danganta da ne eh, eh, da duk za a yi a iske hakanan ne take mm, eh, ba a kwari kowa ba da wanda ya kawo kayan shi da ilimin shi da kuɗin shi mm-hmm. da kai da adda hili da adda gona da adda wurin noma mm-hmm. kaga kenan sai a daidaita a ya kamata a yi mm. wanda kai za ka samu naka shi ya samu nashi mm. tun da ƙarshen ta dai kai da kake gina ai shi bai kwasa kayan ta da shi kan su mm. in kai ginoni na nan ga in an kai ai ba ɗaukar su za a yi a maida su wata ƙasa ba to amma in ba ai ba kamar yanzu da mun kai zama nan ga zamanin da mun kai zama muna da wannan kamfani na faransa hmm. masu aikin iranium hmm. shekara hamsin suna ɗiba iranium ƙasar da tamu eh hamsin da tun tana koshe ba hmm. ta koma arewa <clears throat> yanzu ta koma orano ba su samu dama su yi gina ba tsawon dukkan shekarun nan duk tsawon shekarun nan sai inda suke zama inda suke haya gida ne da an ka gina da kuɗin da aka samu riba ta sai da gujiya wannan gida sonara akwai sonara ɗin mhm. akwai sonara duk hmm. wanda an ka gina da waɗannan kuɗaɗen su ne cikin su ne suka yi rayuwa nasu zaman kamfanin mai aikin iranium a cikin eh, eh, ɗiba iranium ƙasar mu ta Nijar suna zuwa suna sarrafa shi suna kai suna unhani da shi a cikin ƙasar su kuma suna saida mu sauran duniya hmm. kuma mu kawai banza lokacin da mun kai raskuna a 2006 mai 2006 muka ce ya cancanta a ce areba ta dibi a eh, ƙasar nan da idon rahama jiha ta agadas da ake hudda iranium ko hanyar kirki babu cikin gari babu wani babban gida na kirki gashi a zuwa gani in ba otal ɗin na kadafi ba da ya sa an ka gina hotel la paix hmm. kamin a yi waɗangale a da sokuni a yi ɗan sabon gidaje eh to kaka za a yi a ce ana unhwani cikin ƙasarmu ana hudda arziki cikin mu ana yin komi sai a ce hanya ma wadda aka ɗauka kayan da gwamnati ya gama ƙarfi an kai su kayan nan da ake ɗauka suke dargazar da abin saboda yawan zuwa da komowa saboda kayan nauyin kayan mm. kuma a ce ba su iya kamawa a yi abin da ya kamata a idan a samu hanya ta kirki kuma a samu a cikin yankin arlit gudan arlit ma yanzu zaka arlit ba zai bai na jima ban tai ba mm. amma akwai eh, in garin yadda har yanzu yana nan kama eh, yanayin karamin gari mm. alhali ko ya kamata a ce ai an gan shi ya zama to kayartattan gari wanda ake ɗaukar matakai na kariyar lahiyar jama'ar da ke kewaye da garin tunda garin ya tabbata lokacin da aka kafa wannan ka fahimta mhm. to sai duka wannan ba a yi shi ba ai shi ne yadda mun kai wata gamuwa da ambasadar insu an 2009 le 2 mars 2009 ya zo na ya ce yana son ganin mu an ce yana son ganin mu bisa kan sarkozy na shirin tahowa mhm. a ne za a ɗaukar matakai kai in ya zo a yi samu wani rikici kaza kaza ce ya zo ya gane mu an ce ai mu ne masu ɗan takahe masu tsawon kunne masu mm. masu eh, wanda ba mu yarda da abin da eh, muke tsawon ra'ayi zuwa ga faransa mm. yace muna ai gashi ya zo shi gane mu saboda kaza yan ce to yace wai menene a tsakanin mu ce to mu ƙarya ce ake muna mu ba mu cikin wanda ga kyama horon shi an tanke ƙasa a wadda muke kyama ko ko al'umman amma muna kyama halayen da ta biyo insu na faransa da kuma hukumomin da suke da faransa da kuma kamfuna ko in ce kamfani na faransa na areba ba shi ɗaya ba akwai kamfuna da yawa kamar wani sefawo wani wane ne mhm. wanda sai zaman to an kasa su kamar ekan kadiba ha gani yanzu sefawo ba su wake kera mota da muke saye ba zuwa ne suka su so ta japan su zo nan su sai da muna ita sai an yi baya uku kuɗinta eh tunda dole ne an yi wani ta maja-maja cikin akwai su dole sai an bi ta hanyar su a sayo a kayan ƙasar mu kai kai mutane na sun cuce mu wallahi sun zalunce mu lokacin da muke kai cikin tukunya kai cikin duhu mm. sun zalunce mu an kai wa da ya to komi ekan sadin mu ba mu iya zuwa can inda aka inda aka yi izini mu sayo mm. sai dai mu ba su su su taya su muna su kuma su ƙara kuɗi kuma kuɗin mu ne da kuɗin mu eh dole tunda abu ne gashi ya kamata a saida maka jikka goma su sun je sun so shi jikka eh, goma eh, eh, in sun saida jikka goma din ma sun ci riba amma sai su yi baya su ce sai jikka ashirin kuma baka da halin ka samu saye in ba ta hanyar su ba sun mimmiɗe takardu hmm. wanda sai ta an bi ta hanyar su ake sayan komi ka sun cuce mu shine kai ji ana zancen le zakor la mm. wannan le 11 akor akor in nan guda 11 wanda lokacin da an ka ba an ka ce an ba mu incin kai mun samu incin kai mm. ranar 24 ga wata na avril a son cest à da bayan wata biyu bayan an sa sabon gwamnati na na na sabon sabon jamhuriya ta Niger ta mm, farko aka zo aka sama magabatan mu wannan aka cila samu su sa hannu ga wannan takardu wannan takardun to sun yi ta aiki da su eh, sun jima suna aiki da su eh, da hankalin mu. wala ala dole sai mun bi ta hanyar su hmm. sai sun ci riba akan mu kaga yanzu ai in kana so yanzu kai yanzu kana iya komande ai sai ka tashi yanzu yau mutum akwai da yawa na zuwa sai su yi komando su tai su tai Dubai su so kuma su tai koko su tai ma Japan inda kansu su tai su da hmm. kansu tai su hmm. ba tare da an tai koko ka tashi ka tai kai da kanka tai wani cirki ko ina ka tai ka so a lokacin da kamin mu bi jere din sai mu dole mu bi tasu dole sai mun bi ta sefawo su ne in dai batun mota ne sayan mota sai mm. sefawo in dai mota zaka sayi sabuwa sai sefawo in wani abu zaka sayi caterpillar kayan aiki na waɗanga abin nan sai sai sai manutention manutention ga ta nan kusan mm. bai yawo mm-hmm. sai can zaka aiki can ne aka can ne suna sai da maka ba su ga yin kayan aikin ba ai caterpillar ba hawa shi ake yin shi ba mm-hmm. ko waɗansu abin da ake aiki su ba hawa shi ake amma su ne suka aka gilma wanda in kana so ka sai kayan sai ka bi ta hanyar su zaka sai su ko hmm. su riba eh, riba su to haka ne suka tai muna wannan hankalin cuta hankalin zalunci hankalin yaudara mu ko muna kai cikin tukunya hmm. ba mu da wani hanzari na nazari ko tunani na cewa bai dace ba mu ba kanmu ana ana tatsa nono ana yankan mu kamar shanu kuma ba mu ci a alhali kuma an san da cuta yau yanzu ne muka sani yanzu na muke nan muna sani dan shi muke cewa yanzu muke kokowa bijirewa hana kanmu a yaudare mu hana kanmu a zalunce mu hana kanmu a cuce mu yanzu na muke da muna yi ai shine wakai kokowa da ake ciki dan shi nake ga magana dan jama'a su fahimci abin da ake ciki dan shi muke yi kokowa na cewa a yi tabbatar da sovereignty da independence ta gaske ba wai sovereignty baki ba shugabantan independence na gaske wanda mu ne adda incin mu ga abin da ya kamata ga gyara mu mu yi shi ba wani zai ce muna ga wanda za ku yi ba kuma ala dole sai wanda za a yi nan wanda ga gyara shi ne za a yi mu ba wanda zai gyara mu ba mm. ko bai gyara mu in ya haka yake so haka za a yi da haka nan a ta haka eh da ba gani ba lokacin da ayi da an ce an yi kudeta sai a zo a ce muku ala dole wata uku sai ku ta mm. election ba haka an kai mu zamanin bare ba mm-hmm. da irin rigimar da an kaga an samu na rashin gaskiya zamanin jagorancin eh, cohabitation a fc da wannan mm. da nouvelle majorite a wannan lokaci irin gingimun da an kai dan ta abin ya ya ba da dama an yi kudeta wuli a aji hankali a dauki matakan yin abin da ya kamata a gyara a maido komi bisa hanya akan siyasa akan tsari akan komi sai aka yi dubawun cewa ala dole cikin wata shidda a iske an komo bisa turba ta mm, demokrasiya an ka zo an ka yi cikin gaugawa an ka yi wani forum cikin gaugawa an ka zo an ka yi an ka yi mi aka ce mashi aka yi aka yi kundin tsarin mulki sabo aka ce to ai eh, a gurguje ko da an kai wata da an ka ce ai kenan yanzu sai sabon zabe ba ai komi ba duk lahin da an kai duk lalatar da an kai duk matsalar da an kai duk cutar da an kai duk abin da ya kawo ta eh, rishin fahimta da rishin gaskiya wanda mutane da hankalin su ai suna iya gane sai an ka hana musu wannan irin wacce take ce ake son kuma yanzu a ita ce mutane suka son su ce ala dole sai su samu wannan hanya sai su su za su haɗa mana wanda zamu yi ai mai da ake shi ya san inda yake mushi yoyo kai ba kana waje da can mika sa abin da muke ciki ka san irin irin matsalar da muke fuskanta mhm. Eh, mi ka sani amma yanzu da can su ne gwanai za su faɗa muna hanyar da ya kamata mu ko da za mu bi alhali ko ban mu ɗauki lokacin dai tsaye da ruwan miya ba na a iske duk inda adda wani kwakurai na tahiya na fa'inta musamman matsalolin tunanin mutane hankalin eh shanjaman mentality comportment tun da waɗansu abubuwa da kake gani waɗansu abubuwa da suke faruwa ya kamata a yi bancakan sanin kakane suka tabbata domin a ga inda in baka san ko ɗin abu ba baka san tushen abu ba ya za ka kai mashi magani amma in ka san tushen abu sai kai mashi ka na iya jaraba yin mashi magani to yanzu kaga za a iya samu wannan tushe ba in ba a ba da dama an ka ɗauki lokacin fa'inta ba lokacin gane a lokacin tsaye da ruwan miya a gane duk wani kurakuran da suka faru yadda suka wakana a ƙani aka yi a aka yi musamman yanzu ba ka gani kwanaki mun yi wata magana mutane suka yi musu da an ka yi e, mali mhm. niyya a kawo operation serval daga horon mhm. da suka ɗauki niyya sun ce ran landi shugaban ƙasar mali ya aka ce ya rubuta musu takarda na neman taimako su kama masu da, kayan aiki da, da, abun nan domin su rime kansu karkuwa cikin ran landi ba mhm. mardi mercredi jeudi da dare eh mercredi zuwa jeudi da dare mercredi zuwa jeudi sai ga har sun ba da amsa kenan dama sun tsara abinsu kuma dama sun shirya abinsu sun shirya tunda ba ya yiwuwa komi irin son da horon shi take ma mali in ba ta shirya ba a shirye don yau sun an yi magana yau samdi mm. an ce ga matsalar da muke da ha maza ha mata a ce lendi sun an ba da amsa kuma har a ɗauko mutane wajen mutum dubu hudu a kawo su a jirge kuma na a ɗauko kayayyakin yaƙi da sauransu a kawo nan Nijar a jirge su sai muka tashi da dare muka wayi gari sai kuka muke ji irin katon buri nan mm. wanda ya ci mai jirage ne wannan masu mabban kuka ƙananan jirage ne masu ƙaran nan mm. wanda suka tadda ma duk mutanen na na kusan aeroport da eh, basura da tallage da feyi ba da wani ne dukansu babu inda kai akwai mutane da yawa wanda suka samu matsala iri iri eh, akwai matsala da yawa iri iri iri iri wanda suka samu tunda a lokacin nan mun samu kuka da yawa da mutane suka zo ce mun ai ga irin abin nan burin nan ga abin da yake musu ga abin da yake samu akwai eh, mata masu juna biyu da yawa wanda ma suka samu abin nan eh ba suka samu bari na na aiwa na kayan cikin da suke dauke da shi don abubuwa ne da an kai babu shiri ba zato babu wani bayani kawai dai sai da an ka waye gari an ji ka san ai me ya ga sa mutane ga jin tsoron aradu wannan karan ne ai tsoron da mutane ga aradu karan nan ce da take kuma a hirgice ba shiri yake zawa eh ba shiri a hirgice ya zo ya ai maka wani katon buri mhm. to kaga komi komi eh eh, eh komi kuzarin ka komi kuzarin ka sai ka razani mhm. komi kuzarin ka sai ka tunda an ka ce kana ganin walƙiya da kake ganin ta nan mhm. ai aka yi ta ka gani ai walƙiya ta ta wuce hankalinka na abin da kake gani da wuta ko rana eh, ko an ka ce an yi walƙiya irin yadda hasken walƙiya yake ka ga yadda yake ai kaga wata irin wata irin wani haske ne hori wanda ya wuce irin wanga haske sai ya yi lokin balin da kagan shi dan kaɗan ne ba walƙiya ce kuma sai ya wuce to kaga a deja mai hankali ya san cikin duniyar na akwai abu da yawa tunda muna tare da wannan abu kaga in an kai walgiya aka ce an yi walgiya an ga an ga an ga kowa an ga kowa eh tunda ya kai walgiya komai yake ƙasa kana ganin shi ko da dare ne ko mu duhun da ake ko ba haka bane mm. to sun ka zo waɗannan mutane sun ka ɗauko niyya suka zo suka jibge kayan su nan Niger nan nan aeroport suka ce sun taho a gaggauce babu zancen a tsaya bi ɗan wani takarda izini ko menene kamar Niger ba sai ta bada izini ba kawai sun zo suka taso suka zaka janvier 2013 muna ta magana muna ta magana muna ta magana sannan ne aka ce to yanzu ga magana ya kamata a zo a yi takardu na gyara shi ne an kai umwa de mars 2013 aka yi tax na regularization na wai an ce an yi na ba da dama horon ta zo Nijar ta zirge bazu logistic inter cikin wanda za ta umarni da ita da nan Nijar ta yi aiki can Mali. tunda da nan in kana son ka kai wajen gawo wajen wajen kidal mm, mm, da mm. neman yi sauki daga taso da bamako tunda nan safe a pen 200 km 300 km can ko wajen mil e quelques km daga ba mako. kenan duka wannan abu ne mai iya yiwuwa tunda mu muna da kishi muna son kasar mu muna son yan mali ana iya ai muna shawara mu in mun ga abin ya cancanta sai mu yarda mu ba da haɗin kai a yi tare da an bi hanyoyin dokoki namu na ƙasa. ba tare da bawar an kashi ba a walakance da hankalin mulkin mallaka mulkin danniya mulkin cewa har yanzu faran shi ganin take mu yankin ta ne abinda take so take yi ba sai ta yi mana shawara ba ko mun yarda ko ba mu yarda ba za su yi hmm. to ai nan ne aka samu matsala ta magabata in aka yi abin da aka aka cila samu kamar ala dan me za ku yarda sai ku fishe ku ce ba ku yarda ba ku ku ce ba ku ba amince ba sai a ɗauki matakai sannan za a yi eh, sai a yi to sai ba a haka nan ba sai abin ya aka bari sata wuce to cikin wannan sata wucen ne kamin a zo ga wanga na operation serval mm. sai aka iske ashe kamin su su zaka mm. waɗanga masu hankalin zowa su dan su mamaye kasan mutum da sun yi aiki da na'urar su mm. sun auna sun ga matsayin duka kasashen ganin afirka ta yamma babu kasar da take daidai wadda suke so kamar kasar Nijar, musamman yankin nan na inda adda eh, wajen agadas nan ne suke so tun da daga nan in sun aza na'urorinsu duk abin suke so su auna wanda ya shahi kasashenmu nan kusa da nesa suna iya samun bukata mu kuma aiwa musamman wannan ba mu da wannan ilimin da ya kai sanin haka nan hmm. yanzu sun zo da wannan shawarwari ai ya kamata su ba mu sani kuma su zo su kwatanta muna ai gajejeniya gajejeniya bisa hanyar da ya kamata a ce an yi ta a sanar da mu mu sani mu gane akan mun sani ka san ka sani ka san na sani hmm, hmm. ka san ka sani ka san na ba da haɗin kai na yarda ko kuma ka san ka sani ka san ban yarda ba ya tun da haƙina ne ƙasa ta ce kenan ina da hakki in ce ban yarda ba in na ce ban yarda kun ba ka iya cila sami ni ala dole hmm. to sai ba haka nan ba sai aka yi wata takarda hakan ga ta arena ne mu amarkawa muna son mu zo kasar ku lokaci kaza ga abin da muke son mu yi gawa da zamu yi shiga da zamu yi shiga kun yarda ba ku yarda kamar irin zaman ga da muke yau hmm. akwai mutane da dama wanda arena ne ai ka san an ce kamar eh, an ba da misali hmm. na zamantakewa wanda in za ka iya tahiya da mutum ai wajibi ne kai mai shawara ai mun yi karɓi mutane da yawa da irin wannan matsala nan a ƙungiyar mu mm. matsalan maza da mata mata da miji matan da in za su huta ko suna da niyyar huta babu zancen shawara ko sanar da miji in ya cancanta su tahi ko in bai cancanta su ba a'a sai sun shiryo komi da komi kana nan zaune sai a zo a ce maka zane kuma in an ce maka zane wuri ka zanna kuma a ce ka ka kuɗin taksi kai ba maka shawara kuma kai ne an mai gida ya kamata sai ka ba da izini yan na shirya a tai to sai ba a tambaye ka ba ba ai maka shawara ba kai ce ka yarda ba ka ce ka amince ba an shiryo an yi komi da komi yanzu abinda akin gi eh kawo kuɗin mota kenan ka yarda ba ka yarda ba ta ya za yi kana so ba ka so sai an yi kenan babu zancen inci ko mhm. kenan zancen incinka ko incinka ka bada izini hakin ka ce sai in ka bada izini a yi mm. babu wannan magana an shahita gaya maka ne kawai za kawai faɗa maka za a yi kayan rakun baka yi rawan mata ya zai mm. to kaga kenan irin wannan rayuwa a zaman zai zaman zai yi a kane wannan zaman zai yi kuma a ce an yi zaman shi na musulmi ne mata da mijin musulmi to ire-iren wannan abubuwa na samun dosiye sun yi ɗari wanda muka yi koke-koke irin wanda muka zo aka zai zannar da mutane a maida komi bisa hanya a ce to ga irin kai yanzu da kai ya kamata kai wa da kai ya kamata tunda akwai waɗansu mutane ga su su ne uwayen gidan su ne kamar masu gidaje mhm. amma tun ƙarfe shidda kamin sallar su bayan sun shirya su hita ba su komowa sai yara sun yi kwana suka ko shigowa cikin mhm. gida kuma haka ne ta take to kai baka bar ma iyalinka ba abin da ya kamata su ci mhm. kuma ka huta ka bar su ka ta heka gudan ini baka kula ba sai da ka komo bayan sun yi kwana to in ya kace son ita matar ta ci da ɗiyan tunda ai alƙawarin da ka ɗauka wajen uwayenta ga alwalinka da nasu an gamu an yi magana da ci da sha da wurin kwana da mane ne ba bugu ba zagi ba da sutura da mutunci da kaza da kaza da kaza da kaza duk irin tahiyar da aka yi irin wanda aka waɗi kuma sai yanzu aka waye gari wayan to ina ne tahiyar za ta yi kenan ka gani yau akwai abubuwa da yawa wanda cikin hirar da muke yi wanda ya kamata mu yi eh, eh, cikin irin waka tahiya na yau da kullum mm. wanda ya kamata mu zan ɗaukar su guda guda muna kawo gyara a kansu mm. malumma da suka san irin yadda annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce a cikin hadisan da sanka karanta sai su ja hankalin mutane bisa sahihan hadisan nan da suka ba da bayani akan cewa Allah ya ce kuma annabi ya ce ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ya ce ga hadisi sahihi kowa an ittafaki kowa ya yarda kenan sai mutane a sa su ga hanya tunda Qur'ani da wannan duka da shi kanshi manzon Allah ai Allah ya aiko su ne don su taimaka mutane kamar misali shi model ne wanda ya kamata kai koyon rayuwarka na musulmi a kan shi kuma kai koyon rayuwarka na ɗan adam a kan shi duwa da ya kamata nan Allah ya sanar da shi kuma ya sa ya ba da damar ya aiwatar da irin wannan misalai kenan in baka sani ba sai ka nemi sani ga masana ko kuma ka nemi sani cikin inda adda ya wuce. ka fahimta mhm. to duk irin wannan matsalolin shi suka kawo ridanin rena mu zuwa ga waɗancan ƙasashe <coughs> yanzu tun 2012 sun kai wannan shawara suka ce suna so su su aza su amerikawa <laughs> su aza bataliya na su su yi waɗansu gidajen da ba masan kansu ba yanzu suka zo suka aiwatar da abinsu mutane a cikin ɗari ɗari cikin ɗan tsoro cikin menene dai ana nan ana ta yi har ya kai sun ka ba kansu damar cewa ai yanzu su suna da hanyar nuna mana wanda ya kamata mu yi kaza ko kan mu yi kaza mu kuma alhali muna da abin da Allah ya ce annabi ya ce sai yanzu su yanzu kamar jakadin amurka wanda ya huta da nan mm. kamin wannan matar ta zaka mm. jakadi ne wanda shi kan kanshi bai komi sai tallar yan luwa'i disku yake yana kwatanta wannan harkokin luwa'i inci ne na dan adam mai bukata yi a kyale mm. shi yan luwaɗi da yan maɗigo da yan maɗigo da duk irin wannan lalata da take ta ai a sunan lgbtqs mm, wani kacan mm, iri iri irin duk abin da yake fawa wanga ambasadar da ya wuce ta yi ambasadar inga ite haka yake shi ma a faransa akwai ambasadar insu akwai musamman abubuwan da suka yi tanadi na taimakon ƙungiyoyi wanda suke son su yi wannan sana'a su kama musu mm. cikin proje-proje ko in ce ƙungiyoyi na da suke nan wanda suke cewa sun zo taimakon mutane ONG international wani mm. wane ne akwai su kowace da wani irin abun da an ka aza mata nauyin da za ta iya keke yi wannan kai kai wancan kai mm. kai wancan ku tattaho su ku gaggame su ba a barin ku gane sai ɗan kaɗan ne ake ɗan kis wanga shi kaza wannan cancan shi kis wancan shi kaza wancan shi kis wancan shi kaza idan su eh, eh. kwanan baya wani ya ce za a koya ma yara eh, cikin makaranta ilimin ijma'i yo ba haka nan ne suka yi ba suka yi wannan takardu suka sa mutane suka amsa nan ma shi ba zun ba ya ta ya amso ba da waɗanga mutumin da ya zaka na Luxembourg mm. Luxembourg waje ce zai ba da kuɗi wajen sankaran sanki miliyan da dolar za a taimakawa da irin wannan gudunmawa mm. wadda za su ba da dama shi kan kan shi zai zaka matar shi namiji da mm. tare suka zo matar shi namiji ne sun ka zo nan kowa ya gansu ganga kuma an ka zo an ka tarbe su sun ka zo nan an ka tarbe su su bazin suka tarbe su a matsayin shi na shugaban kasar musulmi musulmi kuma an kai magana a ce ai ba ka da incin kai magana in ka yi ta watan dubara aka yi na kai kaka za a yi a danne ka a hana maka samun bakin magana ko ko a murje ka in ma yana wa a murje ka sai dai kullum suke abubuwan su basu in Allah ya kuma ni na imani da ba mu yi sai Allah kuma ba wanda ya sai sai Allah duk lokacin da kake son kai wani abu na cuta zuwa ga al'ummar Nijar ko kuma zuwa gare mu don kayi muna yin abin da bai birge ka ko bai maka kake ganin za ka tunanin nazarin yadda za ka shigo mu domin kai muna banna ko kai mani za ka iya watsa muna kashin kashi ko wani abin da zai zamanto eh, eh, eh, na na mutane ba za ka samu sa'a ba tunda babu wannan hanya ta shiga haka take zancen ta don haka kenan a yau din nan Jama'a 'yan Nijar muna cikin lokaci, lokaci da Allah ya sanar da mu, ya ce ya keɓe watan Ramadan, wata ne na ibada, wata ne na roƙo, wata ne na gafara, wata ne na taimakawa, wata ne na tausayawa, wata ne na mutuntawa, wata ne na girmamawa. wata ne na faɗakarwa wata ne da ya kamata eh, mutane a tunatar da su su san abin da ya kamata su sani in ba su san shi ba in sun sani kuma an tunatar da su mm. domin su yi abin da zai sa shi Allah da ya halice mu ya yi mu saboda yana buƙatar mu yi irin waga ibada na, bauta mashi na yabon shi na mutunta na girmama shi mm. na, nuna ƙamna a kan shi na nuna ƙamna ai ka san so iri iri ne mm-hmm. akwai so na dole akwai so na cilisa akwai so na kwaɗai mm-hmm. ka nuna ka san mutum da yana dan baka wani abu mm. amma akwai so na kamna kuma akwai tsoro tsoron tsoron eh, eh, na samun hasara mhm. kana tsoron mutum don kana gudun ya hana maka wani abu kana tsoron mutum don kana gudun ya yi kaza mhm. kana gudun kana tsoron mutum don kaza to kaga irin wannan da so da tsoron nan ta hina suke kaga ai in kana daidai da abin da kace so ai ba ka son abin da ya taba shi mhm. ba sai an buge ka ba ba sai an baka wani abu kawai kamna ne kai ba ga yana mutum ya ga abin da yake so ba sai ka gani babu irin abin da bai sai a sashi babu abin da bai yanzu ga su mutane da yawan da ba su iya kansu sai ka gani saboda tsananin so wani bi da za a ca so na hauka sai ka gani ana sa su cikin rayu ba na ce maka yanzu yana da mata ba sai ta taso shi yana son ta son hauka eh, eh sai bai iya haɗa mata gaskiya ke abin da take ko take da niyya ba daidai bane hmm. saboda yana gudun ta barshi tun da bai son ta barshi hmm. kuma abin ba <laughs> bai kamata kuma abin bai gyara shi kuma bai ba bisa hanya bai ji hmm. amma tun da yana yana yana amnata yana son ta bai son laihinta ko yan uwan shi suka ce wane eh, kai wane kan majikin ka mai da kanka mutum sai ka ji dai suna ta faɗa tun da shi bai ya sakiya <laughs> bai son sakiya to ire-iren waɗannan abubuwa suna cikin abin da ya kamata mu yi umfani da wannan wata na Ramadan mu saurari kanmu mu saurari juna mu saurari abin da Allah ya ce annabi ya ce da ake nan ana wa'azi ga yanan barshat ko ina ana ta yi hmm. don mutane su ƙara fa'e eh, su ƙara gane tahiya yadda ya kamata to kuma mu gane da cewa ƙasan nan ta mu ce to tun da ƙasan mu ce ya kamata mu yi abin da zai yi mata kariyar mutunci yanzu da gwamnati ya yarda ya gano abin da suke walakanci ne suke son su yi muna kuma da ja mutanen mu mun tashi mun yi tsaye mun ce mushi kai gwamnati mun jima muna cewa ƙasar ga ya kamata a kori dakarun kasashen waje da ƙasar mu yasa suke nan gwamnatin da in kai wannan magana cewa shi kai kai ka koma ɗan ta'adda kai ɗan bayan 'yan ta'adda ne saboda haka nan kake son a ce ka a kawo dakarun kasashen waje wanda su suke sa ran cewa wannan dakaru sun zo ne domin su taimaka masu suna iya ka gudunmuwa cikin koko da ya kamata a matsayinsu na magabatan ƙasa su yi don yaƙi da wannan 'yan eh, ta'adda alhali ko shanta sun san ba gaskiya ba ne tun da yau shekara nawa ƙasan mali sun yi yau shekara nawa cikin ƙasar mu shekara tun 2012 shekara goma sha biyu kenan sun taɓa ba labarin cewa ga inda 'yan ta'adda sun ka taso nan ƙasar ga suke tasowa su jero da motuna moto ɗari moto ɗari biyu su zo su kawo hari cikin wani wuri ko cikin gari kuma su koma ba mai ban bayani ga inda suka bi ga su ko suno ne alhali suna da halin su san ko mutum nawa kenan kuma komi bisa jikin kowa suna iya wai president abin da mutane ke son su gane a nan shi wannan sansanin na kasar amurka da ke yankin agadas hmm. shin kafa shi a wasu kudade da suke zuba wa kasar nijar kamar yadda suke zuba irin su a kasar jibuti tunda suna da irin shi irin wannan sansanin a kasar jibuti wanda kuma naji an ce wajen miliyan 63 ne suke zuba wa kasar ta jibuti a kowace shekara eh, eh to can kasar jibuti sun mai da kansu wannan kasa mai irin wannan sana'a wadda ƙasa ce da Allah ya ma matsayi mm -hmm. cikin tahiyar duniya na yau mm. tana daidai wurin da kowa na son ya zo shi ma ya kawo inda zai nashi hanke <laughs> mm. kamar yanzu ai Nijar mu ma haka nan ne muna da wannan matsayi wanda ya kamata a ce magabatanmu sun san da haka nan sun yi aiki da haka nan suna yi la'akari da wannan domin kowa ya zo da irin wannan tunani da wannan niyya da wannan shawara sai an buɗe ta ƙirƙiri kowa ya gane to sai ba a haka nan ba aka yi shi a rufe iyo iyo su ma san ma suka ne ba sai ka sa Allah ka bane ka san ka nemi ka sani abu zaka sani shi in ba yanzu sama sama wani ya san menene kowa ya ga lokacin da an kai kwanakin baya attack din Israel na zuwa ga bandu da Gaza ai don in daga tashi daga Nijar ne suke tashi suna zuwa suna larwan abin da yake faruwa a can yankin gaza hmm. amurkawa suke aiki da su haka nan kuma suna da damar kallon duka na'urori da ta wani hanyar na'ura abubuwan da suke faruwa a cikin waɗanda ƙasashe namu duka na kewaye don wani algeri wani libi wani egypt wani sudan hmm. wani nigeria wani eh, duka sauran tarkace na hmm. africa da west haka ne tafiya take kenan sun samu dama na su kalli abin to in haka nan ne gure su ai bai kamata ba su yaudare mu su kyauɗa mana gaskiya ce wai sun yi wuri ne kawai na antaranman mhm. na za su zuwa su yi na antaranman din mutanen mu su ba mu horo eh, eh, ai muna wani brigade special ai dan taimaka mana dan guntun abubuwa wanda za a mai da mutanen ma karshen ta su koma kamar irin nasu sun ko duk wanda sun kai ma tarbiyya zai mai da kanshi nasu ba na gida ba to muna fata ya koma karkashin kulawarsu eh muna fata duka 'yan ƙasarmu 'yan Nijar maza da mata wanda suka samu irin wannan hudda da Amurkawa ko da wata ƙasar Turai ko wata ƙasa ko wace iri ce kar su mai da kansu 'yan amsa shata waɗannan kasashe na cewa su ai su yarda ba da haɗin kai da aka ci a ɗan gari aka cin aka cin aka cin gari ko mhm. to kai kana dan gida kai ne ka san gari ka san mutane ka san garin ku ka san kuma ka san matsalar garin ku yanzu sai saboda ka taba aiki can sun koya maka aiki kai hudda da su kai menene sai a ce yanzu ga kokowa ta gari ta mutunta ƙasa ka bar ta ka koma bin su ai wanda haka nan ya zan su na tunanin kamar Niger ta dauko kokowar da za ta shi karfin ta muna rikici da sai dai yawo muna rikici da eh, eh, wallahi muna rikici da Faransa kuma gashi yanzu an takalo a America ai in gaya maka na haɗe shi tuntuntun lokacin da wanga zancen ya fara da aka yi zancen kora horon shi hmm. ai ba mu tsaya ga horon shi ɗaya muka ce amma su gare su za a fara ai ba kowa bai tsammanin abun na iya zama haka nan hmm. a yau din nan su kan kansu suna cikin laboratoire ɗinsu suna cikin mamakin kaka an kai abin ya zama haka tunda da ai suna tsammanin ba za su zuwa ba ai makaron cewa ya ambasadar in bai zuwa hmm. ai wanda annan ba su da hanyar su ce za su iya koran ambasadar din shi kuma wanda annan ba su iya hanyar su ce su koyi ta bataliya bataliya shi ba su da wannan eh, hanya karhin iko ya ce bai zuwa to bai taima to haka nan ne ko amurka waɗanga in allah ya so ya yarda ai an ƙare ma lokaci ɗaya ne muke jira shi ne nike jan hankalin mutane na su gane mahimmancin ko da ake mahimmancin unhwanin wannan kokowar da ake yau tun wancan sati zauke da Nijar ta hito ta ce ai ga matakin da an ka ɗauka daga yau kuma a aikace kai tsaye mm, nan take mm-hmm. ai sai abin ya zamanto kamar jisuwa sai abin yana har ma ya hirgita mutane suna mamakin kaka taka faruwa kaka taka yiwuwa kaka za a iya cewa yan karamin kasa kamar Nijar ga nasu gani Nijar karamar kasa ce wallahi Nijar ba karamar kasa ba ce ni Allah ya sa na san Nijar ba karamar kasa ba ce hmm. kuma wallahi duk wanda mun ka tarka insha Allah ta'ala sai ya hodi duk kuma wanda ya tarbe mu ya tarke mu insha Allah sai ya hodi ai mun haɗi ba yanzu ne muka magana ba mun jima wani haɗi ai mun jima wani haɗin duk wanda ya ce zai da wani irin tunane mugun tunane ko baka ne ai kaji kullum mun kare ina maka addu'a ina addu'a ina faɗin wannan zance to insha Allah ta'ala haka ne abin zai tabbata da muka ce ba mu zuwa mu roƙi wani sai da yawo ko wani wane ne su zo su hita abinsu su da kansu za su jaye abinsu ba haka nan ba ai mutane can suka ta ai ta wane ne a sheka na ta can ai wane ne atai agogo na ai wane ne suna tsammanin dole sai mun bi ta wannan a ne a walakance kamar lokacin da kowa ya gasan da talon shugaban kasan da eh, benin yake magana yana cika iska da shugaban kasar Cote d'Ivoire yake magana yana cika iska yana dibin kamar wannan duk abin nan kamar yanzu ne take kai tsaye ya azame mu kan wallasa ne wallahi Nijar ba kan wannan ce ba wallahi Nijar ba kan wannan ce ba kuma duk wanda ya yi kuskure ya dauke ta akan haka nan wallahi karshen shi kunya Allah nake faɗa maka yanzu wannan tahiyar da kake gani ai an kare ta amurkawa dole su kwashe kayan su tun da cikin sharuɗan dokokin su su da kansu ma akwai abin da suka taka doka ta su bai dace ba su ci gaba da zama a nan wajibi ne tun da sun an ce an yi juyin mulki cikin nasu tsari in an yi juyin mulki cikin kasar da an kai juyin mulki a tsarin su duk ƙasar da an kai juyin mulki kwashe ya nasu da nasu na suke su musamman inda suke da dakaru wata jami'a ta wato ma'aikatar tsaro ta amurka ta ce a hukumance dai hukumomin da nijar ba su ba su ce su fice daga ƙasar ba tana yi wakila ana tattauna ta kasa. a'a yanzu ai abin da aka ce hmm. gwamnatin Nijar cewa ya yi ya yi ya soke ya yi wannan matakai da an ka ɗauka ba bisa ƙa'idodin dokokin mu na Nijar ba na bada dama a ce an yi hudda akan irin wannan zancen tun da babu inda an kai respectar l'article 168 kuma l'article 169 na kundin tsarin mulki namu wanda ya nuna in ana so a samu rajejeniya da ta tsaro hanyar tsaro wajibi ne ga hanyar da ake bi kuma ga abin da ake yi hmm. ba ai ba kenan in ba ai ba kenan ya san da shi kadik kenan a dokance babu shi a dokance eh, eh, kamar ba taɓa yin shi ba tunda bai bi hanyar ayi yi doka ba amma za a yi mamakin ƙasa babbar kasa wadda ke da bakin faɗa a duniya kamar Amerika ta taka irin dokokin. ba ina faɗa maka abu guda, ka tambayi malumma manya. <coughs> malumma manya da suka gane abin da ake ce ma ɗan ɗan gabanin fatiya. Hmm. ka san haka nan hmm. ɗan gabanin fatiya. kamar wani mutum ne wanda zai ganin mata ya ganta ya sadu da ita har ta ɗauki ciki ba a yi arme ba sai da baya a aihi wannan ɗan da bayan an yi aihe shi sai a yi fati a arme a ce an yi arme shi hmm. ai in ka tambayi labari lalle ga uban ga uwar amma ai a musulmunce ni an matsayin wannan ɗa wannan ɗa wani iri ne zuwa ga a musulmunce ya zan ɗa aihoshe wanda adda gado ko bai da ka tambayi malumma ai muna cikin lokacin da ake ake mi ake ce mishi musabaka to ga musabaka nan ga ga amsa nan mai wanda adda shi bada to kaga kenan dan gabanin fatiha ɗa ne amma wanda bai da mazayin cikakken ɗa da adda hanyar yin abin da ɗiya suke mhm. kuma da adda hakin ya samu abin da ɗiya ga samu tunda ɗan mutum na gadon shi mhm. amma kamin zan shi na iya gadon sai da sharuɗa to kaga kenan yau an zo kawai sun kwaso kayansu babu inda an kai wannan rajejeniya na tsakanin ƙasa da ƙasa wadda an bi hanya an bi ƙa'idodi an bi wadda ya kamata kamin a ce an ba su damar su zo su kawo kayan su har su zo su hidda wuri su hidda hili su fara gine-gine su fara yin komi babu inda an kai takarda ta gaske sai an kare komi ne su kananan suna zancen wai su sun sa wajen tawasan miliyon da dola ko da euro hmm. ke tawasan miliyon da dola mene ne me ya tawasan miliyon da dola balantana za a cewa wai amurka ta riga ta sa wannan kuɗaɗe masu kuɗin yawa wanda ya saboda haka nan bai kamata ba a ce yanzu za a iya cewa su zuwa na abu sai su bar shi su kwace yau ba ka gai zawowa aka ba yanzu in ka zo kai gina bisa karen wani wanda ba nashi ba sai ya sa a washe gidan tunda kare nashi ne ba naka ba sai ka gina bisa wurin shi ba naka ba kuma ya ce shi wurin shi yake so ba ba gidan ba babu abin da shafe ko an yi shawara a zo a yi roƙon shi aika za ni parcel ita ga ta ita ce kaza ga ta karunta an diba nan ne sai nan ne kai gina kai <coughs> to nan kai gina bisa nawar parcel mm. kuma kai makwabci na ne ga can parcel wuya tsakanin mu sai ka yi kuskure ka zo nan kuma wani biya a ce ma da gangan ka yi saboda ka yi gane ma ka zo wannan wurin yalla yana wa kwana biyu akwai nan ga kai ko can kwana guda ce ka kana gane abin ka to kenan in ka zo kai wannan ni da addawan gauri ko ka yi gina yan samaniya ka yi ta in so sai in ce ban so ni wurina nake so mhm. kuma dole kuma wurin na kuma a sa ka kai da kai wannan gina a sa wa da kai gina nan ka ɗebe wuri guda guda kana ɗebe ka roshe wurin kuma haka take. ba da hili. Ai ba mu ce su yi ban sa su kwashi kayan su. su kwashi kayan su su ɗauki su da su su ta inda suke zuwa ai sun san abin da a ƙasa ga inda suka zauna wurin da suka zo suka ɗebi wannan hilin sun san mi ke ƙasa can tunda ba ai mun shawara balle mu ta mu diba mu gani mi ke na eske babu wani abu kada shi mutane na faɗin ma wurin da suka aza kayan su akwai ma eh, akwai on um, akwai yana. kenan da nan kasan nan sun ma gano akwai ta suka aza wannan bataliya nasu da nan cikin wannan wurin sunan suna wannan bataliya kuma suna suna aikin gina aikin gina gina gina ɗiba wannan arziki na na wura da yake nan wanda kai ba kama sani balle ka gani tunda ba abu hanyar ka shiga babu wanda adda hanyar ya shiga ai kaji gwamnati eh, portfolio da ya magana ya ce cikin magana shi ko hanya babu na wanda adda azinin a tai a ga abin da ke ciki yana yiwuwa cikin ƙasa cikin ƙasa ta ka zo kai abin da ban san abin da ke cikin ɗakin ka ba kuma cikin gida na kai ɗakin da ban san abin da ka sa ciki ba kuma yana nan cikin zaman cikin gida na yake kuma yana lisahi kan gida na da za a lisan shi ba a lisahin gidanka mm. kuma ni ban san me kake yi ba ban san masar da kake ci ban san abin da ake ciki ba ya kamata in sani in yarda in bada haɗin kai ku ta yi abin da ya shahe ku amma ya kamata in sani to kaga shine yasa yanzu gwamnati ya ce to jama'a mun yi da sunanku da sunanku al'umman Nijar da sunan tambayar da kun kai muna da sunan kiran da kun kai muna da sunan umarnin da kun ka bamu mun ɗauki niyyar cewa mu za mu wannan kokowa ta garko mutuncin ƙasa da mutuncin al'umma za mu yin kokowa kuma na garko mutuncinku akan haka ne muka ce amurkawa wannan hankalin walakanci da reni da renanawa da renawa da suke nuna muna bai kamata ba mu ci gaba da ɗaukar shi da sunanku mun ce mu tsaida masa miya a tsaida sahu kowa shiga gane matsayin shi a raba liman da mamu a san kaka take ka fahimta to wannan abubuwan nan da gwamnati ya yi ya yi babban abin da duk ɗan nijar mai kishin ƙasar nijar mai mutunta nijar mai son ƙasar shi mai darata kanshi mai kima ya kamata ya shi daɗin wannan abu kuma ya samu hanzarin ba da kanshi domin a yi duk kokowa da ya dace a yi cikin hanya cikin daidai wanda ya kamata kamar wanda mun kai kwanakin baya mm. domin duniya ta shaida ba su ne ba a matsayinsu na eh, kwamitin matsalistan tsaro ko gwamnati mm. na ceton ƙasa mm. al'ummar ƙasar ce take bayan tahir shi ko abin da take so ne yake aiwata kenan dole cikin mazanmu da matanmu birni da ƙauye mu nuna ba da haɗin kai mu wuce déclaration sanarwa sanarwa sanarwa ai sanarwa bien bayan sanarwa kuma sai a samu dama ai irin hutowa kamar yadda aka yi jiya Allah shi mu duk wanda ya huto albarka malamai da suka yi da malumma suka yi taro suka ce sun gayyaci mutane za su unhwani da abin da Allah ya ba su shine malumma ne su yi addu'a su yi Allah akai kuka ga Allah suka kire mutane jiya da mace aka zo la'asar aka yi eh, sallar la'asar ta yi kuma aka ci gaba da yin addu'o'i an kai alkunutu an kai komi kuma aka ta yi an ka buɗe baki mutane da suka yi shi da azumi suka yi kenan ka gani wannan wata na albarka wannan watan da ake riba komi a lunkin balinkin to muna hwata ya ƙara mana eh, dama da kuzari kuma 'yan nijar mazanmu da matanmu na birni da su ƙara hanzari a kan tsarin da muke kan mu yarda waɗansu mutane su huda mu kan mu yarda waɗansu gajiyayyu waɗansu eh, waɗansu ƴan wani tunane da wani hankali su huda mu su maida mu cikin wani hankali wani tunane wanda zai iya hana mu waga kokowa ta mutunci ta daraja ta mutuntawa mutunta mi mutunta ƙasar mu kokowa ce ta wa kai ba wani kakai ma ba ba kana yi bane dan cani ko kana yi dan sai nsp ko kana yi don wani gungu can ko kana yi don nuhu arzika ko kana yi don wani can mhm. kana yi ne don kanka saboda zancen ƙasa ne kai ma dan ƙasa ne shine manufa da ake zancen ƙasa mhm. ai ba wani zance ne. magana ce da ta shahi kowa mhm. ko ke matsayinka a matsayinka na dan ƙasa ya shahi ka komi an wurinka ya shahi ka komi an matsayinka ya shahi ka tunda baka da wata ƙasa eh baka da wata ƙasa dole ƙasar ka ce kenan yadda take nan ne kake wata azamna lahiya kuma ka samu ka rayu daidai gwagwadon wanda ake rayuwa yanzu duk abin da an wanda ba daidai ba kuma shi ne zai baka hanyar hitowa in lokaci ya yi ka hito ka ce nan an yi ba daidai ba nan a gyara duk wanda ya kamata a ce yana yin ba daidai ba shi bari duk wanda ya kamata a ce yana yin daidai kuma shi yi daidai a kama mashi duk wanda yake da wani lalata tunani ko lalata ra'ayi ko lalata rayuwa ya kamata aiko yi kokowa yi mashi addu'a Allah ya shirye shi in yana shiryewa in bai shiryewa to sai fata kuma Allah ya raba mu da shi Allah shi muna maganin shi tunda Allah yana maganin kowa Allah yana iya maganin komi tunda Allah ya san zukatanmu ya san eh duk abin da muke takama Allah ya san shi duk abin da ko wanda baka hiddo da kanka ba ai shi Allah ya sani tunda Allah ya yi ta kanka shi ya shirya ka shi ya halice ka kai ka san abin da yasa an ka halice ka ai baka sani ba ba wanda ya sa abin da an ka yasa an ka halice ka sai shi ɗaya kuma cikin Qur'ani Allah dan ya halice mutane ce dan su bauta mishi da ya ce da mutum da aljini Allah ya yi su dan su bauta mishi an sabko Qur'ani saboda su dan su karanci Qur'ani su iya sani ya aka bauta ma Allah ya ne ya kamata mu yi rayuwar mu ta musulunci kuma mu bauta ma Allah bisa hanyar da Allah ya nuna wadda aka bauta mm. tunda in kace za ka bauta ma Allah ba ka da Allah ce ka bauta mashi ba wani abu ne kake wanda addaban da abin da an ce kenan kai kana cikin wanda suka bace muna fata ka Allah ya samu cikin bace da haka kenan eh gahiran inda mun ka kawo gahiran mu ya kamata mutane su sani tahiya wannan da ake ciki tahiya ce ta mu duka tahiya ce wadda ya kamata mu ba da haɗin kai tahiya ce wadda ya kamata mu samu hanzari da kuzari a dare da rana kuma mu buɗe idanu mu buɗe kunnuwa duk abin da muka samu labarin ga irin ɓannar da suka iya muna to mu yi maza maza babu wata wata mu samu hanyar da za mu yi mu sanar da labarin nan inda ya kamata a sanar da shi wanda ya kamata a faɗa ma ko a faɗa ma wanda ga iya faɗa ma wanda ga iya faɗa ma wanda ga iya faɗa ma ga wanda ga iya aiki sai magana ta kai sai a ɗauki kai ai amurkawa da kake ganin su nan mutane ne suke bani mamaki amurkawa ai abin da suke abin mutane ne suke yi amma ai har yanzu akwai abin da ba su sani ba har yanzu suna neman su kai su san wani abu san shi ba yanzu ai in kai gane yanzu shi ba amurka in yana so ya ga wani abu ai in yana so ya ga wani abu da nesa mm. sai ya shiga ko ya shiga wani telescope ko kuma ya shiga wani abu can yannan da baya wata na'ura wadda gaba shi dama ya gamu da ita nan shi sannan ne zai iya ganin wani abu ko ya ji wani abu mm. to amma ya Allah akwai abubuwa da yawa da ya sanar da mutane ya koya wa mutane iya ya sanar da mutane ya ganar da mutane wanda mutane sun ka sani wanda gaba su dama su sani ba sai ka ta nesa ba su ji ba sai ka sai ka ga wanda sun kashi ba su gani ba sai ka ga wanda sun gane kamar wanda a makarar da an kai eh biya eh, mm, eh, ce musu renon insu na sai da yawo mm. na iyo da suka tare renon insu na sai da harkokin su wa tara da sauransu mm-hmm. to haka ne ta take ai Allah da yake nan ba zalimin sarki bane Allah bai barin bayan shi sahihan bayan shi wanda suke yi tsakanin da Allah wanda suka san da shi suka tsayantar da shi suka yi imani da ba mai yi sai shi kun ba wanda ya sai shi amma da yawa cikin yi Allah ya umarni ne yake bada Allah ya bari da kanshi ya bari da kanshi yanzu diba in ka roƙi Allah wani abu Allah ai in ka roƙe shi in ya yarda sai ya cusa ma wani ra'ayin ya taye maka wannan aiki. Mm. sai ya jayo shi ya jayo ka ya gama ka da shi inda ya kamata ku gamu domin abin nan da zai maka ya zan hanyar samun biyan bukatan nan da ka roƙe shi Allah ya maka haka ne take ai an bar yin daman da an kai zamanin annabi Musa ai da suka da yan takaye suka ce ai su don su shaida sai in allah shi ya ya gwada musu shi Allah ne da gaske ga ai abu aka aje musu gaba gare su suna an ka zo an kai abin nan da ka san da dai su wani abin da aka yi musu miyak ce musu kuma na kaida mm. aka ka musu don su samu su ci su kai matsalar ruwa Allah ya ba da ga annabi Musa ce di ba sandan nan daga yake bukata ce in ka buga ta ga abin zai ai kuma ka ganin sai ya yi da Allah ya ce kuma sai ga sun zaka kowa sun iya sha eh ga su nan wajen hmm. huda goma sha biyu to kenan duk wannan mu'uzzan da kake gani ai babu wanda ya wuce ko wani annan da tarihin shi da yadda an kai shi shi nan cikin tarihi sai kuma tashin kiyama hmm. akwai shi abin da ya wuce nan ba ya wuce ne lokaci ya wuce zancen lokaci ne tunda don rayuwa lokaci ne yanzu lokacin da muka fara wannan hira zarke yanzu aka gani ta yi ta ya yanzu nan daga ba sai gaji an ce ai lokacin da an gaba mu ya kare mm, <laughs> sai kuma ai dibin lokacin zafi mai zuwa mm, wanda za a gani yadda ya kamata a yi mm. to shine nike fata mutanen mu yan Nijar mazan mu da matan mu mu gane da ba mu iya cin galba kuma sai mun hana kanmu wannan cuta da take cikin mu. cutar keta cutar hasada cutar bakin ciki cutar yauda cutar zalunci cutar wanda abubuwan da duk bai dace ba a ce a matsayinka na musulmi ka yi haka nan wanda in ka yi shi sai ka yi nadama to yaya za a yi mutanenmu su gane da za mu iya mu ci a akan komi in mun yi doni ban fullo ka san doni ban fullo mu daurin ki daya ba tin ciya ba mm. doni an ce ban fullo mm. ko dawo daya yawa an mai da kamar kandau mm-hmm. kenan in an zan kandau kenan an zan wi guda in kuma an zan cinciya ita ma matsayin ki ɗaya tunda ai ba ta iya zama cinciya sai in an gama ta mm-hmm. in ba a gama ta ba ta zan su bize karan tsintsiya Eh, to su bi zami aka da shi illa a kai a kwalkwala haƙuwa to eh, in ana haɗe ya za a yi a kare shi tun da ana ganin nan a ta habiri amma in yana daban-daban a ta su bize mi akin jiga su bize a karye shi a yi kwalkwala haƙuwa eh, sannan wanda kwalkwala haƙuwa na ku a ci nama mm-hmm. kenan kai babu batunka ka ni ko kenan kenan babu ka batu shi ne adda matsala to don haka mutane mu yarda mu gane mu ba da kanmu neman mu fahimta neman sani da ilimi da fahimta ba ilimin mu adda matsala kana da shi in baka unhwani da shi unhwanin alheri bai taimaka maka ba in kana da sani ba kai unhwani da sani ka ba kuma ka sanar da mutane sun kai unhwani da sani ka ba kai unhwani da shi ba in kana da uh, wani wata fahimta baka raba ta da mutane ka fahimtar da su ka gane su ka gane tun da lokacin da mun ka gane gaba ɗai mm-hmm. sannan ne ko mu take armashi tun da in mun ka taso akan kowa ya gane kowa ya san manufa kaga ba kallon juna ne zamu yi ba ina ake ina aka dosa ba kallon juna ne zamu yi ba hangen hangen inda zamu na ne zamu ta kowa gaban shi na kai kallo amma in kana kallo yana kallon ka ba sai mu gamu ba sai a tafi mu gama eh a gamu ko mm-hmm. amma in ya zama to on on on on regarde dans la même direction hanyar mu guda ne guyin mu guda ne mm-hmm. niyan mu guda ce kuwa kasan mu mutunta kasan mu neman zaman lahiya cikin kasan mu haɗin kai cikin kasan mu kyautata zama rayuwa cikin cikin kasan mu to kowa in ya zama to shine ya sa gaba ai ba ayin wani ha'incin da kaga mutane suna yi cikin tahiyar da suke saboda son rai da son kai hmm. to kuma duk lokacin da an kai son rai wallahi bayan son rai akwai bacin rai kuma bayan son kai akwai bacin rai kenan duk in muna son mu daidaita mu kyautata rayuwarmu yadda za mu unhwani da ita mu ji daɗinta kowa ya ji daɗin to billahi lazi sai mun gyara sai mun hana kanmu waɗansu halayen da bai kamata ba a ce cikin tahiyar da muke a ce kaza sai mun gani bari mu ga wanda za su yi bari mu kaza bari mu kaza tunda waɗansu mutane eh wannan irin tunane ne suke da su suna nan zame sun yi ambuske suna shirin ta lalace ta ɓaci shine suke so yaushe za ta ɓaci yaushe wannan rana za ta zuwa to Allah ya bai faɗa maka yanzu nan ga ba mun yi zama da waɗansu masu tunani ba yau da shekara guda ba ga da haka waɗansu in an ce musu suna iya zama wani hali wani matsayi ana yi ba da su ba ai za su ribin kai kama hakuci ne mm, eh kaka ta wace hanya kamar wanda Masaudi yayi magana cikin gidan rediyo tel television akwai wata audio nan da wani video ne inda yake kwatanta ai su yadda suka tsara yadda suka ɗauki matakai yadda suka nan suna yi yadda tsarin su yake ba su ga wanda za a yi ba ai masu a hambare su mm. to Allah za ka yi wa wayo mm. to ba gashi ba inda ba ka tsammani nan ana inda ake tsammani ana dibin wuta ta tashi makera sai ta tashi masaka to ya za ka yi tun da masaka cikin kanka babu tunanin wuta ta tashi tun da babu <laughs> ka gani ko to sai ta tashi masaka ka gani ko mm. da fir'auna ya nuna cikin rishin ladabin shi zuwa ga Allah yace ai shi ne Allah shi ma Allah ne kenan mutane su ba wani neman wani Allah ba wani Allah shi ne Allah to da Allah zai gwada mashi ba gaskiya ne ba wanda zai hambara da shi eh kaka ne yake ba Allah sai nuna mashi ba yadda yake lokaci Allah ai bai da lokaci Allah shi na eh shi ya lokaci shi tsawo ko shi kadan ya baka dama kai ta abin da kai eh ya baka dama kai ta amma ayo shi na shi ina gwan shi ba kai ne a da tsawon lokacin ini da ini da kwana da shekara ba ya ɗauki lokacin shi wanda ya gani ya kamata wanda ba ya tsammani an ka kirkira mutum nan bai tsammani cikin gidan shi ya ci da shi ya rayar da shi ya komi a cikin gidan shi ya san komi na cikin gidan da lokaci na a bashi umarnin ya ɗauki abin da ya kamata ya yi sai Allah ya sanar da shi wanda zai yi saboda shi kare da wannan ya nuna ma duniya ta shaida ba shi shi ba Allah ba ne. kuma abin da yake takamai ya sani ko ya iya bai iya ba duk kuma mutumin da ka gani yana bukun gaba na cewa shi ya sani ko ya iya ko ya yi kaza wallahi tallahi ka tausaye shi ai duniya sani yawa gare shi Allah ya raba ga mutane da yawa kuma bai faɗa mu kowa ba kenan mutum komi kake yi ka shi da hankalin dattako ka bar gadara da cika baki ka bar gadara da cika baki ka abu na kima ka abu wanda ya kamata in ma ka haɗu wani abu don ya zan darasi ne ko misali don mutane su gane abin da ke faruwa ko abin da yake iya yiwa don su san akwai haka su gane da haka ai kuma don kaga ka a huda mutane Allah bai wani abu na mamaki ba zuwa ga annabi Musa yan ma yi shi haddar dumi ma yana yi shi bai da kyau mm. sai da an ka gama mashi ya ce a gama mashi da kanin shi saboda shi in akwai inda bai iya faɗin magana da jan mutane su shi sai shi bai da daddabi sai shi aka faɗa ma shi mm. ko ya cika Allah ne shi ne adda hikima ta shi adda tsarin shi shi adda niyyar shi shi adda burin shi kuma wannan abin da mu'uzuzan da ya sa sandar da gari ai sanda ce da gata nan gare ta dago ta ba da wani wuri sanda ce da kowa sai amma sai Allah ya sa mata mu'uzuzan yadda eh, duk abin da yake son a yi ta hanyar wannan sanda zai yiwa kamar yadda an ka ba da dama zoben da annabi suleiman yake unhwani da shi ya ɗaɗarmi gare shi ta wannan hanya yake samun damar ya yi duk irin abin da yake yi ko ya yi ta wannan hanya da shi radda Allah yake son ya ba shi damar ya gane attention ka zan Allah ba kai annabi na ne ba ka zan Allah ba ka tsammani kai kake yi da kanka kaga sai an kaɓar da zoben sai ya koma gashi ya zama <laughs> bai irin kanku ka gane ko mm. ya zan bai iya ko mm. kaga duka wannan tarihi an haɗe shi an sanar da mutane shi domin saboda mutane su yi kansu hankali tunda duk irin ikon da za ka yi bai kai na suleiman ba duk irin tsananin rashin ladabinka da rashin mutunta bai kai fir'auna ba amma ka gani yadda Allah ya gwada cikin tarihi yadda aka kare da su kenan kai mutum ka zo yanzu kamar irin yadda mutane suke nuna muna kamar yadda ba Allah nan wata rana da yasa suka yi muna minakisa kuma minakisa ga da an kai muna ba komi ba yasa suka yi ta saboda mun sa hanya kokowa don taimakon al'umma na cewa cikin tsarin gada kuke da niyayi akwai ƙuraƙurai, akwai damuwa wadda take iya cutar al'umma ƙasar Nijar wadda ana mu gani ta mahi kamari ga irin abin da aka so a yi zamanin shugaba Muhammadu Tanja lokacin da hamma yana shugaban gwamnati an kai wannan eh, wannan mi aka ce mata eh, doka na ƙarin haraji bisa TVA bisa abinci mm. wanga abin da kuke nuhi ya lunkin balunkin wannan abubuwa muka ce ya kamata a zo a zamna a yi nazari a kasha wani suka ce a ai su abin da sun ka hango tun da an waɗa musu da turai dama kamin su yi da faransa ne ministan in finance faransa na, macron mm. zamanin da macron ya zo iko shi na sabon zuwa mm. ya tattara su ya ce musu ga wanda ya kamata su yi kowa ya je ƙasar shi ya aiwatar da wannan yo ai muna da al'adu muna da abin da gayuwa ka ce yanzu Nijar za a haraji bisa taki <coughs> takin gara eh, na shanu kashin shanu hmm. ko kuma compost inda mutane ga yi nan bakin Enitex <coughs> suna sai da masu yin salatu ko masu wannan hmm. masu noman gaki hmm. ka ce wai sai an yi tax bisan shi ko kuma ka ce sai an mu Nijar yanzu za mu mu bar addinin mu mu bar al'ali ko an ce zancen al'ada zancen eh, duk shari'a da ta shahi wani eh, gado mm. za a bin al'adun mutane cewa da addinin su mm. mu kuma mun dauke mun mai da kan musulmi cikin addinin musulunci Allah ya hudu ake rabon gado shi ma ya raba gado da kanshi ya hudu da ake rabon shi ya ce ga wanda za a yi kuma sai yanzu ku zo ku sake ku ce ba haka nan ba ku ce ba wanda Allah ya ce za a yi ba ku wanda kuke so za a yi ko kuma Allah ya ce ga wanda za a yi da zakka ku ce a'a ba wanda Allah ya ce a yi da zakka ba shi ba shi za ku yi ba ku amsar zakka za ku yi za ku yi wani wani abu can in kuka yi shi ku ne za ku gani wanda ya kamata a raba daidai wanda kuma cikin rabon sai kun sata to dan kaya ne malam zakari lokacin mu yana duka eh eh wannan hirar da muka yi mhm. na sa mutanen mu su gane da cewa mm. tahiya wannan wadda Allah ya haɗa mu tare ya mai mu ƴan ƙasa guda mu kuma muna mutane cikin zamani guda cikin tahiya guda to kenan dole ne mu tashi tsaye mu gama ƙarhi da ƙarhe mu ba juna hannu mu kama wagga matakai da gwamnati ya ɗauka musamman zuwa ga amurkawa ba su ɗaya ba mu yi abin da zai sa ai komi salum alum kuma su amurkawa suna gudun su ga al'umma na hitowa lokaci zuwa lokaci tana nuna cewa tana kyamar mm. su bisa wani abu don haka ya kamata mutanenmu su tsara kansu birni da ƙauye su samu dama ko da yake muna cikin azumi mm-hmm. su samu damar da aso ɗaya aso bi a nuna a hito a nuna hito ga da mun kai gamu mu ne 'yan ƙasar ba wani ba mm-hmm. abin da ya samu ka hoto saboda mu kawo goyon baya ga koko da muke yi tamu ta kanmu da muka sa waɗanga wakilanmu su kama muna cewa da sau zamu ne namu ne da sunanmu suke yi mun yarda su yi kuma abin da aka yi dan mu suke yi mhm. duniya ta shaida ke Niger ba ta yarda da Amurkawa ba su zo su zamna cikin mu ba wata rajejeniya ta gari ba wata rajejeniya ta bisa hanya ta doka. Mhm. ba wata rajejeniya ta mutunci ta girmamawa ta darattawa abu ne an kai a walakance nan mai takama yana da hali kai ba kada ai wauta ce ga mutum yana tsammanin dan yana da hali irin wanga wani dan wani dan kudi kaddara mm, mm. amana kai tsammanin dan mutum bai da shi ba kwa bane ka san matsayin shi zuwa ga Allah ka san matsayin shi tunda ai Allah da ya halicce shi ya san dan me ya halicce shi kuma ya san abin da ya aje akan shi tunda duk duniya ga da kake gani duk halittar da Allah ya duk dan adam inda Allah ya halitta cikin tahiyya da muke tun da an ka fara har ke yanzu kowane annan da abin da Allah ya azama shi kowane annan da mission din shi da wanda ya kamata ya yi da abin da bai kamata duka Allah ya sa komai ya dunkule yana nan cikin eh, abin nan ga masu kula da abin da ya kamata to don kenan karshe tahiyyar da muke muna fata magabata jima'a na koke-koke mm. suna kwatanta abubuwa da dama da ake ji mm. akwai abubuwan da ake hudi wanda hankali ga ɗauka mm-hmm. akwai wanda mutane suke hudi na hankali bai ɗauka saboda son rai ne mm. da son kai da nuna wata wani wata wani wata manuwa mm-hmm. wata manaƙisa wani abu dai wanda ya zamanto neman na aka yi ta ko ƙaƙa a guguntar da tahiyan nan mm-hmm. a yi wanda za a yi a rubar da tahiya saboda in an ka rubar da tahiyar nan tsarin da eh, an ka sama gaba za a yi zai rubuta shi mm, wace mm. to ba mu fatan wannan abun ya tabbata ba mu fata Allah ya ba su sa'a ga gurinsu na cuta mm-hmm. na yaudara na neman su yi abin da zai kawo ta da zamna tsaye mm-hmm. a cikin tahiyar ga tamu ta mu a cikin wagga hanya da mun muka sama gaba tsakaninmu da ƙasashe uku inga da muke tare da Mali da Burkina mm, kuma mu ba da haɗin kai na cewa duk lokacin da duk abin da ya shahi mali ko ya shahi burkina ya shahi niger hankalinmu ya kamata ya zamanto hankalin tunanin kaka za mu yi mu gama ƙarhi da karhe domin mu huskanci abu kan wani ya yi a a waga gana ta suwa ne ce sai suwa ne sai suwa ne mm, sai mm. suwa ne magana ce da ya kamata mu ba mu yi kokowa karatun abin an na kirki da an kai burkina ko mali mm-hmm. mu yi koyon shi niger abin da an na lalata da aka yi mali ko burkina muka yi labari mu kowa kawarce mushi mun addu'a Allah ya shirye su Allah ya kama musu Allah ya gyara musu saboda mu samu mu tattalla mu kama mu juna mu yi tahiyar daga gaba mu dama cin galba ga wannan gurin da muka sama gaba mm. kuma insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala in Allah ya so ya yarda komi zai zai zuwa daidai al'ummar mu za ta samu riba kuma ƙasar mu za ta samu matsayi ingantacce ta hiyar gada muka sama gaba za ta armashi su da kansu turawan ko na faranshi ko na amurka mhm. ko na sauran kasashe mhm. masu hankalin eh, turawan yamma mhm. ko kuma waɗancan da suke ka wani rasha wani wani iran wani turki wani eh, wani cin wani wane ne kowa annan tunda ya ga yadda mun kai da waɗancan mm. kuma ya ga niyyarmu da gurinmu ya ga abin da ya samu kai hakanan da su ba don mu hito bayan su bane ko mu bata da su don mu zo mu ba da kanmu cikin inda za a kuma maida mu cikin gidan jiya a'a babu wannan tunani wani dan uwanmu ya yi wani rubutu wanda ya yi nazari na gode mashi mm. wannan farmo mummuni mm-hmm. da yake kwansaye na premier minister mm-hmm. sun yi tahiya tare da premier minister sun tahi rasha bayan rasha sun taho iran bayan iran kuma sun tai turki ya ba shi dama samun hankalin tunani da nazari da tsinkaye na cewa ya tafi waɗannan ƙasashe ga wanga lokaci ya ga yadda hankalinsu yake da tunaninsu yake yadda suke girmamar da mutane ya san turai tun ba yau ba hmm. ya yi zama kanada ya yi zama ya yi ya yi zama faranshi ya san halin rayuwar mutanen hankalin yamma ya san yadda suke kuma yanzu ya ga waɗannan ƙasashen da ya tafi da hankalin da bayan shugaban gwamnati suka tafi ya yi hange na cewa babu gami babu gami tsakanin halayen waɗanga mhm. da halayen waɗancan masu hankalin reni da mulkin mallaka wanda ga ganin ƙarhi ne zai gwada maka dole ka bi da wanda zai neman shawara tsakanin ku ku gane ma juna ku ta ba ta zama guda ina son mutane su gane da hakan yanzu mu da muke kwatanta ya kamata a buɗe hannuwa a dibi duniyan nan da wa muka iya shiryawa arzikin ga da Allah ya mallaka muna cikin ƙasanmu ƙaƙa za mu yi mu yi tsarin unhwani da shi yadda zai zamanto unhwanin alheri ga ga kowa da kowa ga ƙasanmu ga makwabtanmu ga duka duniya gaba tunda mu ba muna neman cutar wani bane ba muna da hankalin wani neman ramo gayya bane ko muna da hankalin cewa a'a ai yanzu mu an yaudare mu ai muna kaza eh muna son mu ma mu kai inda za mu ramawa a'a muna neman yadda duniya za mu komawa da tauba ta daidai wadda in jiya an walakantar da kakin mu an yi masu musgunawa an yi sa su aikin badala aikin walakanci aikin cuta aikin yaudara aikin rashin mutunta rashin girmamawa yanzu a iske mu mu hana kanmu ai muna haka nan kuma diyanmu ba za su iske wannan tarihi ba sai su iske da ɗiyan waɗancan da jikokinsu da ɗiyanmu da jikokinmu za su gamuwa sai dai ilimin ka shara baka da mutane ai tahiya ta mutunci ai tahiya dole ta mutunci wanda ka sani na sani tunda muna lakwal guda a yau din nan ai muna cikin haka nan tunda akwai su da dama mun yi karatu tare da su mun yi lakwal irin tasu mun yi ta kasar mun yi su tare da su an yi jarabawa mun ci galba a kansu kenan abin da bambancin mu da su mu mun komo kasashen mu ba mu da kayan aikin da za mu jara abin da muka yi karatun da muka yi eh, ilimin da muke da shi can da can da muka koye shi akwai kayan aiki mun nuna musu muna da hazaka da iyawa da fahimta da ganewa amma yanzu muna mun komo gida kayan aikin ba mu da su kenan abin da muka muka sanin nan dole sai ma wani bi ya kubce muna tunda eh abin da kake yi yau da kullum ka saba da yin shi kaga sai eh, kullum kana karuwa ne amma in duk abin da ka bari sai shi baka duk abin da ba ka yi kullum sai kana yi kaɗan kaɗan yana hita cikin kanka kaɗan kaɗan kana mance shi haka kai ma ka mance shi amma in akwai halin mu shirya mu yi abin da zai sa mu ma cikin ƙasashen mu mu yi ƙoƙarin duk wani hanzari da waɗancan sun kai mu ma mu yi shi domin mu ƙara hanzarin gina ƙasashen mu mu yi mu ma mu girka waɗansu abubuwa masu zamanto na unhwani na gina kasashenmu in muka sa kanmu bisa wannan hanya to insha Allah sai mu hamdala don ƙarshen ta Allah ubangiji ya karba muna wannan azumi na wannan rana rana eh, kuma muna fata Allah da ikon shi ya tsare mu kuma wannan gwamnatin mu hukumomin mu da sauran in kasashen mu gaba ɗaya mm. Allah shi kara muna kuzari da hanzari mm. Allah ya ƙara muna kuma eh, eh, vigilance da hankalin nazari da tunane da kuma sanin ba mai yi sai Allah kuma mm. ba wanda ya sai sai Allah mun yi imanin da in haka ta samu to sauran abin da ke zuwa lokaci ne komi kenan na lokaci ne mhm. in lokaci ya kuma ba ba makawa sai abin ya tabbata Azza wa salam ba assalamu alaikum. Masu sauraren da kuma wanda suka bibiye mu a shafukan eh, mu na sada zumunta na muka zo ƙarshen shirin namu na wannan tattaunawa da muka yi da President Nuhu Muhammad arzika. Eh, shugaban kungiyar farar hula ta NPCR wannan a madadin shi da kuma lokacin abokan aikin da suka dafa a bangaren na'urori musamman da yawan da ke fuskar na'urar sarrafa sautin nan ɗakin magana ni zakara da muke fata alheri sai kuma kun gobe da alakan insha allahu za mu sake dawa da wani sabon shirin kafin nan mu huta lafiya.